kawayenta ba amma ki dinga bincika wace irin kowa yaren ki take ajiyewa. yanzu zamanin i'm going to my friend's house to spend the night ya wuce ba kowane iyaye bane yake barin kawa ta ta kwana ɗakin kawanta amma me idan kika ga abin yayi yawa stop it idan kaga shakuwan yana wuce gona da iri especially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 duk maganan nan da nake ba wai na zo na na kirkiro su ba ne. mun yi magana da su kuma abin da suke gaya mana kenan mace ta iya soyayya fiye da namiji mace za ta iya baka lies penny nata just to see you happy ba lallai namiji ya haka ba kuma mace tana da bala'in kishi idan tana son ki ba ta so ta ganki da wani so a wannan lokacin tana so ta yi abin da ya kamata ta faranta miki rai idan na ce maza suna cikin dalilin da ya sa lesbian ya zama rampart kar ku ga laifina